ilmantarwa faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder star time ddt 142 da kuma dth 144 tashar talabijin ta kaftan madalla barkamu da dawa cikin shirin sharhin jaridu idan yanzu ke tare da mu shirin na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja yayin da mun shiga zagaye na biyu kenan inda muka shigo muku da bako gare ka malam umar barka da dawowa barka da yawa masu kallon mu a yau mun karbi bakuncin dan siyasa dan kasuwa sannan kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum wato honorable umar a musa gital wanda ya saba shigowa dama cikin shirye-shirye mu na wannan gida ranke da dai barka da shigowa barka da yawa barka da shigowa yawa alhamdulillah to mu fara kallon wannan garan bawul da shi sabon shugaban kasa bola ahmad tinubu ya fara aiwatarwa musamman akan abin da ya shafi tattalin arziki wanda ya fara jawo hankalin masu zuba jari na duniya musamman lokacin da kasar birtaniya ta goyi bayan wannan tsarin da ya dauko na inganta najeriya yanzu ana ganin cewa za a samu kwararar masu zuba jari cikin najeriya dama wannan abu shine a kana daga cikin waɗanda suka yi ta kiraye-kirayen a rika samar da kamfanoni da kuma inganta a waɗanda suka sake dawo da waɗanda suka rushe a najeriya don magance matsalolin tsaro da sauran <laughs> ya ka <laughs> wannan cigaba to alhamdulillah umar um, za mu ce mun yi nasara a cikin abin da muka yi ta faɗa wa jama'a da sauransu akwai mahanga a al'amuran rayuwa suka ce idan aka zaɓi mutum ko ya zama shugaba a farkon kwanakinsa na ɗari ake gane zai iya ko ba zai iya ba to wannan sai aka samu a farkon kwanan ran da ka bai zauna ma a ofis ba <laughs> sai aka ga ashe zai iya eh, farko kaga cire tallafin man fetur wanda duk an yi ta kiraye kiraye a cire hmm. a harkan mm, kasuwa da kasuwanci da mu muke da kuma yadda ya dauki tsarin hmm. wallahi ya yi kokari sosai ya taimaka in ka kwatanta shi da tsohuwar gwamnati da ta wuce ba za ka ma hmm. hada ba ko 'yan adawansa yanzu kaga suna ce lele fa wannan ya san me yake yi kuma ya zo gyara mm. a dan kwanakin nan mu da Allah ya yi rayuwar mu a cikin Abuja mm. ai muna ganin canjin abubuwa tattalin arziki ya fara haɓaka mm. mutane sun fara gane cewa akwai gwamnati eh, gwamnoni da yake abokananmu ne wasu daga cikinsu duk wanda muke je muna taɗi ko muna abin nan sukan ce lailai fa wannan shugaban ya zo da kyakkyawan manufa da ya shirya amma abinda ni nake so 'yan najeriya su ci gaba da masa addu'a ya samu ya yi nasara a shekarunsa ya tsufa ba menene zai yi balle aje legacy wato abin da tunawa da shi ba kullum za mu tuna sardauna ta fabalawa zai kawo ba a samu wasu kuma wanda za a sake tunawa da su kamar yadda ya fara din nan farko harkar tattalin arziki mm. kaga dai kowa wanda bai ma san me tattalin arziki ba ya fara sanin cewa akwai wani dan canji in ba haka ba ba yadda za a ce mai yana 500 da wani abu kaga abubuwa bai haura fiye da ya gagari mutane ba ana dan samu ana ana abubuwa na tafiya daidai banda mai din ba abin da ya tashi koron zabi sosai mm. to kaga ya shirya wa abun yana tafiya da abun kuma bini bini ya kira gwamnoni ya ce a ajiye fati a dubi kasan a dubi kasan to a bangaren tattalin arziki gaskiya a yanzu za mu ce mu ya kwalliya ta biya kuɗin sabulu amma mu ci gaba da haƙuri mu kuma yi masa addu'a mu gani su waye za su zama ministocin wani ne zai rike tattalin arzikin to shi ne shi karan kansa masanin tattalin arziki ne banka ne eh. masanin kuɗi ne mataimakinsa ma'aikacin banki ne shi ma banka ne mataimakinsa sanata ne gwamna ne shi ma sanata ne gwamna ne to duk waɗannan abubuwa hatta sakataren gwamnatinsa ya yi sanata ya yi gwamna hmm. to a ta waɗannan abubuwan da aka gani muna gani kamar ba a zo a samu wani clash ko rashin abin da ba kuma mutum ne mai jin shawara idan aka ba shi shawara ya nitse duba yana yi wancan yanzu farko abin da ya yi mana ma dakile eh, eh, eh, shiri irin na mfl kaga mm. kowa ya samu mm. dan walwala natsuwa amma a ce ba shawara bai yi ba wannan tambaya da ka faɗa gaskiya a kan tattalin arziki wannan bawan allah a yanzu mm. ba mu san gobe ba ya yi kokari mu kuma sai dai mu taya shi da da addu'a to eh wani hamzari ba gudu ba kamar hmm. yadda jaridar blueprint ta ruwaito shine mm, mm, uh, wato kamfanoni a Najeriya sukan tafka hasara wannan na cikin gida ba ma ana maganan wanda za su shigo ba suna tafka hasara wajen tiriliyan goma saboda karancin wutar lantarki wanda dole sai an yi amfani da diesel da gas wajen a samar da wuta muddin suna so su kera wasu abubuwa wannan batun wutar lantarki din akwai yiwuwar za a samu ingantuwarsa a karkashin bola tinubu eh, kamar mu da allah ya sa mun yi kamfen da shi mm. kuma mun zauna da shi mun eh. fahimce shi sosai mm. wato ina tsammanin ministan wutar lantarki da zai masa ah. eh, zai tabbatar wa 'yan najeriya cewa mutumin nan da gaske yake mm. Um, yanzu muna tsammani nan da sati ko sati biyu za a samu karin wutan kuɗin wuta eh, to eh, haka suka ce kuma za a ƙara inganta ba za ka ƙara wa mutane kuɗin wuta ba ka inganta shi ba tunda rashin aikin yi yana faruwa ne da rashin samun wutan lantarki ingantaccen wutan lantarki inda wutan ma menene za ka yi har ka iya cire kuɗin wuta ka biya ma'aikata har ka iya samun riba to dole ne sai an gyaggyara waɗannan shi yasa muna tunanin mutumin da muke kyautata son zai bashi ministan hasken wutan lantarki mm. ba mutum ne mai wasa ba muna tsammanin zai yi bakin kokari mm. kuma idan allah ya sa ya bashi to mu sai mu taya shi da addu'a in ba wuta kashi saba'in na ayyukan samun aiki ya lalace ba zai yiwu ba duk duniya kuma da wutan ake ci gaba ko wayanka ne in ba wuta ba za ka iya kiran kowa ba to ko menene ko mota ne sai da wuta faganeza zai maka zai maka fatin taya mm. to kaga gidan mai sai da wuta to in aka ce ba wutan to komai ya tsaya a ta mai aski komai ya tsaya to kaga dole ne inganta shi za su kara kudin wuta amma kaga sai an gyara wutan yanzu kwana biyu nan zaka ga ba yawan dauke eh, wutan sosai kamar da eh. an dan samu an yi gyare-gyare kuma za su kara kudin wutan ba wai wanda zai wuce hankali ba eh. ina tsammani tunda ni ban yi da su ba amma ina tsammani amma definitely aikin harkan wuta za a gyara shi insha Allah mm. duba ga cewa kayi magana tattalin arziki na kasa sai ga shi 'yan najeriya kuma suna cikin raɗaɗin cewa ya janye tallafin man fetur wadda har ana cewa shi janye wannan tallafi da aka yi zai iya kawo durkucewan tattalin arziki na ƙasa babu <laughs> ba haka ba ne mutane watan kullum ana zuga mutane ne a ce musu tallafin man fetur ana musu ne ba wani tallafin da ake musu sai ka ji a ce muna shan lita miliyan dubu shida a duk rana hmm. alhalin wa'inda suke karɓan man suna cewa lita miliyan dubu sha ɗaya ne hmm. sai a ce miliyan dubu sittin kai mm. kuma ana ba miliyan dubu sha ɗaya ne mm-hmm. sai a ce an ba da subsidy a miliyan dubu sittin alhalin mm. wanda suka sha man mm. suka karban man miliyan dubu sha ɗaya ne ana ta asaran kuɗi ana ta abin nan kamar yadda kika faɗa mun ji a jikinmu da aka ya cire nan take tun bai zauna a sa ba amma eh, yanzu in kin nuna abin yana yana an fara sabawa da shi yanzu ba mai complain a kuɗin mai ana complain a mai kuma yadda ake tunanin kaya zai tai sai bai yi wannan ah, tashin ba sai ma wanda suka sauka ma sai ma sauka ma suka yi wasu mm. saboda yanzu in kika dawo maganan ah, eh, tattalin arziki na dala yanzu kin ga ya ce ba yadda za ka yi ka je karbi dala a 400 ka zo a black market 700 mm. dole a daidaita su mm. to idan aka daidaita su hajiya duk abin da ka shigo da shi a ƙasar nan zai zama na baka da wani matsala darajar naira ta taso ba yadda za a yi a ce a baka ɗari hudu da wani abu a banki ka je zuwanfo ka je ka sayar wajen ɗari bakwai da wani abu su kuma su sayar ma wani ma ɗari bakwai da wani abu mm. riban akan riba to in ka karba a banki ya zama na karin kawai bai fi dan biyu ba kaga ba sai ka je ka yi bata lokacin ka ba yanzu an ba da bankuna su kara ba wa mutane dala da ana ce sai dai kaza yanzu za ka yi karba da yawa kaga nonit ka je zonfo kuma kusan farashin ya zama kusan eh, eh, duk ɗaya ne saboda in dala ya tashi tunda ana ciniki a duniya da dala ne in ka je sayo kaya a waje wannan dala din in ka sayi na dala kaza ka zo ka samu a nan kuɗi ne babba hmm. to in aka zo aka ce in ka sayo a can ma duk da nan din farashin Eh, ba wani abu nan sosai to mm. zaka yi riba mm. kuma zaka ci gaba da eh, kasuwanci mm. to wannan na tsammani eh, tunanin da president ya yi tunani ya yi hangen nesa shi yasa ake so ku ba wa shugabanci ga wanda ya shirya in mutum bai shirya ba kuka ɗauki shugabanci kuka bashi zai zai abu zai lalace shi ya riga ya shirya wa abun yana bin abun daki daki mm. har ya ya tsara shi a tausaya masa ma da shi ya nemi <laughs> shi ya nemi aikin mm. to kaga ai yayi yayi kokari <laughs> ya fara eh. to mu kalli wannan rushe board da aka yi na ma'aikatu da cibiyoyin gwamnati daban-daban inda a yanzu haka an ce akwai list na wajen mutum dubu biyu da za a sakawa wanda suka 'yan jam'iyya da wanda suka bautawa shi bola ahmad tinubu a cikin wato ma'aikatu wajen 153 ya ka kalli irin wannan naɗe-naɗen da suka zo a kusa saɓanin shi shugaba muhammadu buhari wanda bai ma koma ta kan waɗannan ba har ya gama wa'adin mulkin to har shi yasa eh, alhaji umar na gaya maka in mutum ya shirya yanzu kamar yadda aka faɗa kaga um, ya rushe board gaba daya eh. sai wasu wanda tsarin mulki bai bashi wannan ikon ba ya rushe su a haka ba su ne kawai suka suka tsira eh. to kuma kamar a ce yana zai ba wa 'yan jam'iyyarsa da sauransu ai halacci ne mutane sun yi kamfen kuma kun ce ga manufanku sai a zo a bar wasu um, uh, shekaran jiya muna tare da sakataren gwamnatin tarayya uh, na kasa uh, george akume mm. wasu abubuwan da za ka ji a labarai eh. ba abin da ke tafiya ba kenan tunda yanzu wasu sun yi kuse a cikin ayyukanku na jarida su ba 'yan jaridu ba ne suna ba da labarin da ba hakkinsu ba ne na yi hira da ku a nan na ce ku wani doka mm. ah, ba yadda mutum zan zauna na da sana'a nan bari wani ya lalata mu duk mutumin da ba dan jarida ba ne mm. ya je ba da wani a nemo shi a hukunta shi saboda kada ya bata aiki din eh, um, eh, bot an zubar da bot ba shakka eh, da bakinsa ba ya fada mini mm. an zubar da bot kuma dole ne za a nada wasu sabanin wancan gwamnatin har ta gama shekara takwas wasu na nan a gurin wasu ba ba a nada ma bot ba kuma doka ne ya ce sai da bot za a yi wani abu doka ne in ka dubi sashin tsarin mulkin ya bada akwai abin da chief executive ba zai yi ba sai board sun bashi amincewa to kuma ba board to sai aka zauna kawai kaman ba mai tsawatarwa board su aikinsu su tsawatar kaman a ce eh, eh, eh, dattabai a gida sosai akwai mai gida amma in yana da uba ko da tsufan uban yaya ne shine zai tsawatar masa cewa kada ka yi kaza yi kaza to kuma sai aka bari aka ce an yi gida ne ba da ta to shi wannan da yazo zo da yake ya zo wa abin kaga ya rushe bayan haka ma waɗanda suke executive waɗanda suke rike da eh, mdes da sauransu waɗanda duk zai zo ya zai zo ya shugaba mm. tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ana ganin mugunta ce koko dai tattali ne kada a rika don ana tunanin albashin da za a yi ta ɗawainiya da alawus alawus na waɗannan kamar kuɗi ne da zai rika tafiya a banza to ai sai ya koma tsarin mulki ya ga tunda tsarin mulki ne yace kuma tsarin mulki ya kawo shi gurin sai ya koma tsarin mulki ya ga to idan haka ta kasance mai zan yi ba wai ka bar gurin saboda kada a kashe kuɗin ba an daina kashe kuɗin to guri ne an ce lele sai da bot kafin a yi kaza hmm. kuma baka sa bot ba sai a dinga samu minista yana shi yake yin komai shi chief executive na gurin ko md ko es ko dg sai ya zama na bashi da bot sai dai ya je samu minista abinda minista ya sa shi shi zai yi mm. to amma inda bot kaga zo za su dinga kulawa yi a yi kaza ku duk abin da za ka yi sai an zo an samu bot ta zauna ta ba da amincewa to mm-hmm. kaga kace wai babu saboda eh, tsimi da tanadi mm-hmm. ba ni ban dauke shi a tsimi da tanadi ba kuma ban dauke shi a mugunta ne mm, janar muhammadu buhari ya yi wa tsohon shugaban kasa na dauka mm-hmm. ne kawai akan yanayin aikinsa bai fahimci yadda abun ya tashi ba tunda ana gaya masa kowane dan najeriya barawo ne sai shi kadai shine ba barawo ba kuma ya yarda da wannan sosai ba yadda za ka yi ka ce wai a ce kai kadai ne mutumin kirki a duk girman najeriya mutum miliyan 200 da wani abu mm. ai akwai wasu masu kirki ne to ya yadda a haka shi yasa a har kullum za ka ji ana in gwamnoni suka zo ba da shawara sai a dinga ce ai gwamnonin nan barayi ne kuma ba haka ba ne wallahi wasu gwamnonin ba barayi ba ne ba barayi ba ne 85% na yan arewa wasu gwamnonin mu ne mu ne eh. ba barayi ba ne mm. ba haka ne da an riga an ɗora wa talaka cewa duk kowane gwamna barawo ne eh, to sai su sa barawo ne eh, ko mai ka mallaka kawai barawo to su mm. suke nunawa za ga mutum bayi da komai daga ya hau ya fara rushe-rushe ya yi ta gine-ginen mm. wasu abubuwa to sai ga talaka ya yarda da irin wannan <laughs> amma wasu gwamnonin ba barayi ba ne gaskiya suna da nufin alheri to mu mm. duba wannan a daidai lokacin da shi abdulrashid bawa ya shafe mako daya yanzu haka a hannun ita hukumar dss tuni shi kuma emefele ya shigar da kara yana kalubalantar ma a, a sake shi a bashi damar a walwala mana a bada belinsa in ya so ya fuskanci binciken daga gida su kuma hukumar dss suna cewa idan aka yi masa haka tabbas zai gudu ne ya bar kasan don yanzu ma sun kama shi ne akan hanyar <laughs> fita daga Najeriya ya kake hmm. kallon irin wannan yanci da in ana bincike kuma sai bangaren shari'a ya zo ya rika shiga yana cewa ga yadda za a yi a ba da kaza a ba da kaza wato duk da yake ni ba lauya ba ne hmm. wato ita shari'a eh, sai dai mun koma tsarin mulkinmu domin idan ka kama mutum bai kamata ya fi awoyi 24 ba baka mm. gan shi gaban kotu ba mm. to akwai kuma dokan da ya ba su dama sai sun gama bincike su tabbatar da laifin abin da ya kamata su kai ka gaban mm. kotu mefele kusan za mu ce laifinsa duka kaman a bayyane ne kowane dan najeriya ya gani kafin zabe har zuwa bayan zabe har zuwa yanzu yanzu ba wanda zaka iya ce nuna mun sabon kuɗin nan kuma ya ce ya buga su enough wannan karan kanta ma laifi ne kuma supreme court ta bada dama cewa a ci gaba da amfani da wancan kudin yayi kunnen uwar shegu yake wannan ma laifi ne cin amanan kasa ne tuhuman cin amanan kasa ba za ka kasa shekara goma sha biyar a fursuna ba to cin amanan ga duk da ni ba lauya ba ne cin amanan kasa ne yayi in laifi suka tabbata amma dole ne eh, kuma a bashi daman shi na dan mutum ya yi walwala da, da sauransu amma tun da kyar suka kamo shi to ba za su yadda ya kubuce musu ba domin an yi wata da ake kira dizaini har yau ba har buhari gama shekara takwas ba ta dawo kasan ba ana neman ta ana ta komai ba ta dawo kasan ba da farko ta ce ba lafiya ta ce kaza ta ce kaza har yanzu ta dawo kasan ba ban zan yanzu ko ta dawo ba wato za a iya kaucewa irin faruwa wannan eh, ana so a kaucewa irin faruwa wannan ne na bawa da ka da ka faɗa hmm. ai eh, eh, shi ba a kore shi a aikin ba kamar mfl dakatar da shi aka yi eh, ba a korar da shi ba ba a kore shi ba an dakatar da shi sai an yi bincike to mm. a tunda akwai wasu zarge-zarge a kansa kaga dole a kai shi kotu kaga shi sai aka kai shi kotu kotu ta ce to a kai shi gidan koyon hali mm. ya zauna kafin a ci gaba da da mm, shari'a mm, mm, to kaga ai an bi yadda doka ta ce amma na ya nufi ai zai gudu ne aka kamo shi <laughs> to ka gani kada a yi an yi wani shi namdi kanu daga ba da sa da kyar aka je aka samo shi to shi eh, bawa da emefele ba fa a kore su ba mutane ne ke ce an kore su har wasu ma yan jaridun ƙarya na ce har an ba wa ne gurin an ba wa ne gurin ba bayar ba tunda doka ya ce wanda ya fi matsayi a guri shine zai rike kafin a gama bincike yanzu suka yi winning case nasu dole ne za a dawo da su su karasa wa'adinsu in ba su yi ba kaga dole za su tafi eh amma ah, ko jiya nan ina gani a social media hmm. wajen bawa an ba wani eh, retire aig wane ne hmm. mutane sai su dauko wanda ba labarin ma bai inganta ba a yada shi shi da kansa ma ya ce wanda suka ta taya shi murna da kira kira sun yi yawa saboda karya ya yi ɗan jaridun boge sun ba ta sun bayyana shi a eh. matsayin wani abu mu shiga jihar plateau mm. kafin mm. mu bude layukan waya masu kallon mu su shigo cikin shirin wannan mm. ka zauna jihar plateau wannan rigima ta kici taki cinyewa yanzu ma ga rahoton da ke cewa an kashe wajen mutum 200 hmm. da wani abu a cikin watanni biyar kawai bayan ma da ake ganin cewa an rabu da irin hmm. wancan menene umul aba'isin duk da dai wasu suna ganin kamar akwai rigimar makiyaya da manoma da ke ta da mm. wannan fitina to uh, alhaji umar tunda nake ni dan bauchi ne ina makwabta da su a gurin eh. amma kuma abin mamaki a plato aka haife ni ah. eh, a nan na girma akwai ƙauyen mu da ake kiran shi kuru karama yanzu ba kowa a gurin an kashe su duk mai tafiya abuja da sauransu ina tsammani ya san to a wannan ƙauye aka haife ni mm. to wannan guri ba mutum ko ɗaya yanzu haka mm. ah, sakamakon irin wannan rikici ya zama kufaye sakamakon irin wannan rikici to na rikicin plato ya, ya faro ne da maganan kabilanci da addini duk kowane shugaba ya zo ya yi kokari shi yasa na yaba wa wannan tsohon gwamna nasu uh, eh, lalon da ya tafi mm. ya yi kokari wajen duk a shekarunsa takwas mm. wajen samar da shi zaman lafiya amma wannan karamar kuma na mangu da ake fada yanzu ake mm. waɗannan kashe-kashe fiya kuma ita ce karamar kuma da tafi zaman lafiya kuma ita take iyaka da bauchi take iyaka da karamar hukuma na hmm. wannan karamar hukuma eh, kusan da mu ce ita tafi zaman lafiya zaka samu a gida daya akwai musulmi akwai krista kuma uwa da uba daya a wannan karamar hukuma to amma babban matsalan da ke faruwa a plateau shine eh, shugabannin su tsaya su dunga dubawa a rufe ido duk mutumin da aka san fitinanne ne a kama shi a hukunta shi yadda doka ya ce su uh, wayanda ake zargi wayanda suke kaiwa su kame mutane su je su tsare su ina ji fitinan ya taso daga garkuwa da mutane eh. ana kama sarakunan su ana sai a je a biya diya da sauransu to yana iyaka da karamar hukuma na an shiga har tsohon gwamnan mu mu'azu an je an kama yan uwansa irin wayannan mutane din suka abin nan aka ga bamu tashi a dau doka a je a kashe mutanen da ake zargin kabilan ne suke irin waɗannan abubuwan ba sai dai a bar hukumomi su yi aikinsu amma ni na goyi bayan yadda yarufa ya yi shafaɗi tsohon gwamnan kaduna kada a dinga kyale mutum yana fitina a bar shi a dinga duba a'a kaga gwamna na ma yana kokari gwamnan jihar Bauchi duk mutumin da ya zama kidnapper ne yace shi bai ga abin da zai ja bata kudin gwamnati a ci a shari'a da shi ba a gama da shi kawai eh, domin eh, eh, kidnappers ba su bar kowa ba gaskiya yawa to in ya zo ya hadu da wasu state din da suna ganin wani kabila ne ke kidnapping din hmm. ka sai zai dawo kabilanci da addini kuma akwai wani mummunan sara a plateau wanda duk duniya ana kyaman shi idan ana rigima wani kauye sai su fi. fito hanya su tsare eh, matafiya ba amfani menene hada mutumin da yake wucewansa da rigiman da kuke yi ba ruwansa ku tsare hanya ku hana a tsanyen nan akwai wanda zai tafiya akwai wanda za su tafi asibiti ne akwai wanda yake matsi akwai duk kun je kun tsare hanya duk duniya ba a yin irin wannan sai a jihar plateau a zo a tsare hanya da gangan mutane matafi yana tafiya a mm. tsare hanya da gangan a ci mutuncinsa mm. a bata masa lokaci har a kashe shi mm. to a plato kadai ake yi yan rufayi da ya sa ya ce ya hana duk wani wanda ya tsare hanya a bude wasu ai har yan rufayi ya gama eh, ba su tsare hanya don an yi a gwanin gora sun ga yadda ya yi bai tsaya ya yi wasa ba saboda shugabanci ne to a plato ina son uh, mai girma gwamna na plato uh, ban san da rike sunan shi sosai ba eh, saboda sunan plato <laughs> <laughs> ya yi kokari ya dubi irin waɗannan tsare hanya da ake yi mm. ya magance shi mm. yawa tun da Allah ya bashi ya faɗa da kansa mm. tun ran da ya ci zaɓe ya ce shi gwamna ne na kowa kuma zai tafi da kowa kuma na tabbata a zuriyarsa na san akwai musulmai akwai krista shi karan kansa krista ne kuma duk addinan nan sun hana maganan tashin hankali da sauransu ya yi amfani da daman da allah ya bashi particularly tsare hanya ya tabbatar in ana wani rigima in mutum ba hukuma bane bai kamata ya tsare hanyar mutane suna tafiya ba ya yi wannan abu a kai kuma shi gwamnatin ma sun ce akwai irin hannun 'yan waje a cikin haddasa shi fitinan da ake yi a cikin gida to in aka ce yan waje sai mutum ya fassara mana so yan waje yan kasan waje ko yan ba yan jihan ba suke shiga irin wanda ba yan jihan ba ke ba yadda za ka yi kace duk jiha kace yan jiha ne suke yanzu na gaya miki nan aka haife ni hmm. amma a gurin dan plato fa ni ba dan plato ba ne hmm. yanzu na fi shekara hamsin a nan aka haife ni a plateau state ina da iyalai eh. a plateau state hmm. amma har yanzu a gurin dan plateau ban in san ce ni dan plateau ba ne ban isa in ce ni dan plato ba to saboda ba su yadda da ni dan plato ba to in irin wannan suke gani cewa a bako mm. to wannan ba shi bane mm. yanzu Allah ya yi zaman mu nan Abuja duk mun zama yan Abuja ne mm. in Allah ya yi zaman ka dan plato kai dan plato ne ba a zama gari a ce wai ku ya ku ne kawai ba zai yiwu ba to in shi suke faɗi kaga ba zai yiwu ba su ce wani yan waje waje sai ka fassara wa mutane in kasashen waje ne ko yan najeriya da allah ya yi zaman su a filato su ne yan waje in allah ya zama mutum a gurin faɗan gurin ne a gurin ɗan filato inyamuri da kai da kake bauchi ya fi ganin inyamuri a ɗan filato fiye da kai da kake bauchi ba wai na kawo kabilanci ko hmm. wani abu ba haka abin yake a zahiri hmm. to sai an yi takulin irin waɗannan yanzu ko a ko a kuri'un da aka yi na shugaban ƙasa kun ga yadda eh, sakamakon ya kasance mm. ai akwai 'yan arewa a tiku na nan ai bai iya cin plato ba mm. bola tinubu na nan director zan na kamfen din sama dan plato ne Gabona na gurin mm. amma kaga bai ci ba saboda sun fi ganin wancan a eh, dan uwansu fiye da kai eh, dan arewa to waɗannan kalube ko ba shi ba shi ku tambaye ni akai ba waɗannan abubuwan ne ya kamata yan plato fa su gane su gane a cire irin waɗannan abubuwan a dawo da mutane cewa ɗan najeriya ɗan najeriya ne amma a ce eh, wasu wanda ba 'yan jiha ba hmm. to shi yake wura wutan rikicin wanda ba ɗan jiha ba kamar yaya yanzu kamar ni da aka haife ni a plato <laughs> na gaya miki so har a yanzu a gurin wasu 'yan plato ba duka ba kuma abin mamaki kabila na tana da ƙananan hukumomi wajen uku a cikin plato jos not jos east da wani bangare na na na na na dangi eh ni kabila na bajari ne to a gurin dan plato a duk ina yare na nan a gurin mm. ni ba dan plato bane ah, ah. to waɗannan yanzu ba yadda zaka an gasawa suna nan a bauchi suna nan a plato mm. yanzu kamar garin ka gombe akwai yan kabila kaza wasu su suna maiduguri ne ma eh, wasu na adama amma kuma eh, eh. suna gombe hmm. amma sai ka ce wai a shi ba dan ba dan gurin bane na ga yanzu kabila na suna nan a gurin yanzu waɗanda suka nemi gamna ma a cikin kabila na suna nan a gurin amma a gurin dan plato nifa ba dan plato ba to za a ce bako ne to an mu yi kokari mu cire irin wannan sa Allah ya kyauta muna godiya to wasu kallon mu a daidai wannan lokaci za mu bude layuka domin an sa kiraye kirayen ku amma kafin mu fara za mu je hutu idan muka dawo shirin zai ci gaba da kace mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sana sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 biyu captain tv hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. Madalla, barka mu da dawa cikin shirin sharhin jaridu idan yanzu ke tare da mu shirin na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na kaftan Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. A yanzu muna zagaye na ƙarshe kenan yayin da za mu buɗe layi domin an sa kiraye-kirayen ku kuma ku tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shirin. barka da barka mu da dawa ga kira na farko din eh. bari mu ji wa muke tare da shi assalamu alaikum Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Na. Umar Gombe da Malama Hawawu da Honorable babban bako na muku barka da safiya. To dan Hausa barka da shigowa. Yawa mai magana na jabaka ta Hausa ne ya ce na kwanta gora. To masha Allah barka da shigowa. To alhamdulillah na ji bayanin babban bako da ya yi dama mun san shi ya samu. Hmm. to amma abin abin tunani a nan kamar yadda ya faɗa cewa da farawar shugaban kasa, kowa ya ji a jikin shi saboda shi aiki ya zo yi to mun yarda da haka amma kaga babban bako ina ganin kenan ya kamata ya sa muna albarka gane cewa muna faɗan gaskiya a da muna turka turka da shi a gwamnatin da shuɗi na cewa ba ta yi su tana yi to ban so a hau wannan tudun su tashi a wannan wurin to ya aka yi shan shi tunubu har yanzu da kuke faɗa mashi ya ji kuna ba da shawara ya aka yi ta bangaren tsaro bai haɗi ba ya yi furji kamar yadda ya ta bangaren da ya tallafin man fetur yan ƙasa su ji kamar yadda muka ji a jikin mu nan mu tabbatar da lalle aiki mai shi ya ai kaga a misali a ƙasashen da aka ci gaba babu abin da ya kai ga zaman lafiya da to amma mu ya aka yi munan kuɗi ne gaba ga zaman lafiya a Najeriya dan da ba shi bane ba shi ne ya kamata abu na farko da ya kamata ya fara yi ba a zaman lafiya ya kamata ya fara jaddadawa ya samu gindin zama to wannan mun yadda da muna a jinjina mashi kuma mu sara mashi duk da muna adawa da gwamnati ba to dan Hausa kar da ari bakin sa in ci ma eh. albasa amma ga garan bawul da aka fara na manyan hafsoshi tsaro an canza IG eh, eh, na ɗansa an canza kusan kowa ne amma dai bari in ya zo watakila mu ji abin da zai Eh. misali zan baka tun da shawarar muna yara eh. wallahi akwai lokacin da idan aka canza komandan soja hmm. wallahi saboda eh. hayaniyar jirgi na rage da Allah ba kuka ma muke yi a canji aka yi to an yi canjin gaba mu gane a yi canji ba ya kamata a ce idan mu ma dai ba inda gano gaba da jaruwa na ba ya kamata mu gane an canza to da hausa bari in yazo eh bari zai mu ji yawa zai baka amma shiru tun da yanzu ba Umar Gombe abin da nake ga maka yanzu a jiya duka sun kori mutane daji ba samu kama kowa ba sai magana emesa da ake kawo cewa ya kamata a ce an mika shi a kotu a emesa ne ko ni ne hukumar nan bai ai zai yin emesa ne ko a kwana ɗari bai kamata a danganta abin da emesa ne bai a mika shi a wani ba ya kamata hukumar da ke tsarin shi zai tabbatar shi ya je ya a karar da zai sa su rike shi da alhaji ingisan su shi to dan hausa muna muna godiya kwarai muna godiya to Allahumma amin madalla dan hausa kaji tambaya su ci assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum muna jin ka hello hello baka jin mu yawa alaikum assalam mata ci lafiya lafiya lafiya barka da safiya ya gajiya to mun gode Allah alhamdulillah muna jin ka eh ina magana da Umar Gombe ne eh, eh. ya gajiya ya aiki to alhamdulillah kana tare da Captain TV na kana tare da Captain TV ok to ya gajiya to mun gode Allah ya harkoki ya aika kuma to ka ji abin da muke tattaunawa eh na ji abin da muke tattaunawa ranka ni. to bismillah yawa to dama ni da da gudunmawa da zan bayar ina magana da dangane da wayannan jami'an tsaro da aka fi a tattaza to ina ga wayar tasa tana da tangarɗa kwarai da eh. gaske bari mu je ga mai kira na gaba to shi ma ta katse hmm. ah, ga dai lambar akan akwatin talabijin ɗinku ku ci hmm. gaba da kira da lalube domin bayyana ah, wato ra'ayoyinku yau da hmm. kuma ra'ayoyinku a cikin shirin ga kuma bari mu bar da martani ma shi wancan <laughs> ah, dan hausa wato dan hausa a in ba a kori talauci da farko ba ba za a kori wannan ta'addancin ba to shi yasa aka yanzu aka fara ne don a kori shi wannan talaucin tukunna mm. kaga na biyu ma ai abin da ya fara yi shine canza jami'an tsaro canza mm. system din gaba mm. daya gaba ɗaya canza su don haka uh, mu mu muna fata wannan fitina Allah ya yaye shi shine kawai muke yi <laughs> to ga wani kiran na assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Umar da kira bakin ka ina muku barka da su barka da to barka da safiya masha Allah suna na Sale ne daga birnin Lagos to Sale barka da shigowa barka da shigowa masha Allah mun ji mm. tattaunawan ku hakika babban bako ya yi magana game da matsalolin Jos hakika abin da ya faɗa gaskiya ne mm. babban matsalar rikicin da yake faruwa ba ma kare ba abin da yake sa abubuwan ba sa sauki rashin hukunta wanda suke da hannu a cikin irin wannan matsala hmm. ya daɗe da wannan abu yana faruwa a cikin kuma an san waɗanda suke da hannu da haddasa wannan abubuwan da yake faruwa amma ba mu taɓa jin kudade da sau ɗaya an kama an hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan rigingimu shi yasa abun ba ya yin sauki to hukuntawa ɗin shine kawai magani hmm. da fatan hukuma za su fahimta za su gane kuma za su yi hukunta in ba haka ba abin daidai Allah kawai ya mana sauki na gode muna gode Malam Sale daga jihar Lagos watakila shi ma daga Plateau din ya fito muna godiya da wannan gudunwa assalamu alaikum wa alaikum salam Malam Umar Bambe barka da safiya da kai da abokan aiki to barka da safiya suna na sanusi lalan daga gusau jihar a ah, to wa sanusi ka ci kaji ina ga muryarka ta <laughs> kun kafa gwamnati ba mu sake jin labarin ka ba a a ina shigowa kai akai ai ka san gwamnatin akwai rikici saboda sun zalunci jama'a sun ba abubuwa ba daidai ba da yawa dole yanzu ya ake kokari a sanya da za a ta al'umma su masu amfana to masha Allah saboda irin gwamnatin da an bari da dindin bashi da rikitai rikitai an sace komai kana jan har abin da kuwa an sace wato a guje zan je bayanin da ake yi na ba da tallafin rancen kudin karatu wato shi wannan tsari da aka ɗauko da shi magana ta gaskiya ba an yi ba ne domin talakawa domin 'ya'yan talaka za su ci gaba da ɗanɗana azabar su a hannun wannan masu kula da wannan hukuma domin wannan ƙasa kowa ya san cewa ƙasa ce ta alfarma wa ka sani wa ya san ka to ta ne ƙasar da haka ake ganin cewa ɗan talaka zai iya kutsawa ya samu wannan tallatan rancen kuɗin domin ya je wannan karatu to za mu iya cewa an dai buɗa ma wasu hanya ne domin su arzata kansu kuma su sa waɗanda suke so su sa cikin wannan mu'amala domin mun tabbatar da cewa wannan ƙasar duk inda aka ce za a ba dan talaka tallafi to ba dan talaka ake nufi ba ana magana ne ta ƴaƴan masu hannu da shuni domin a da mallaka musu ragamar wannan ƙasa su ci gaba da jan ragamarta domin babu dalilin da zai sa za a ba da wannan rance kuma makarantun ma da ake zargi za a ba wannan rancen kuɗi sai yaro tsakanin makaranta da ɗalibi za a je a yi wannan rajejeniya to ba zai taɓa yiwa ina mai tabbatar maka da cewa zai yi wahala dan talaka ya samu wannan rance a gurguza kenan amma bari yadda bi wannan ƙarin tallafin mai da aka cire da kuma ƙarin albashi yanzu idan ka lura za a ce gwamnati ta cire tallafin mai amma saboda iyayi da kuma rashin kishin 'yan ƙasa a ce an ƙara ma 'yan siyasa albashi kashi ɗari da goma sha hudu wannan ba daidai ba ne kuma wannan bai kamata a ce an yi wannan abu a wannan lokaci da kasa take tangarshen na matsalar tattalin arzikin wannan kasa lokaci ne da ya kamata idan an cire wannan kuɗi a yi amfani da su domin 'yan kasa su amfana to sun can sun buɗe nan to wannan mu muna gana a matsayin wani na yan kasa ba a yi ma yan kasa adalci ba kannan akwai ƙananan ma'aikata masu ɗaukar ƙarancin albashi ne na dubu bakwai dubu bakwai da ɗari biyar zuwa dubu goma sha takwas. Dubu bakwai da ɗari biyar. eh har yanzu akwai wanda ake biya dubu bakwai ɗari biya a local government kowa ya san da wannan idan babu su a wuraren ku ni a jiha ta ta zafara akwai wannan mutanen to kaga mun tabbatar da cewa wannan tallafi da ake cewa an cire ba wai an cire shi bane do dama ba tallafi ke amfana da shi ba an cire ma wa'yansu da suke amfana yanzu kuma an dawo da shi wani bangare domin ya kamata mutanen da ke kunci suke neman ƙarin tallafi na rayuwa a taimake su a hannun kuɗaɗe wa'anda ake ganin ba su ke an san naira dubu ba a taimake su maimakon a eh. musu ƙarin albashin nan ba mu ji an ɗauko malaman makaranta ba na firamare da na sakandare ba an ƙara musu wani sanusi lalan muna muna muna muna bakon mu zai bi ta kan wannan magana ta Eh, na ce muna godiya sosai bakonmu zai zai shafa kan wannan eh, matsalar insha Allah muna godiya to bari mu je ga kira na gaba saboda kada sanusi lalan ya cinye ina alaikum salam barka da safiya babban bako barkan ku da wannan lokaci kai tsaye kuna tare da SMB daga jihar Lagos to SMB barka da shigowa mako Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya kuma muna godiya da kaftan TV da wannan dama da ke bamu domin faɗin ra'ayinmu wannan shine tsari na wato faɗin albarkacin baki ba tare da cin zarafi ba ko abin da ya kama da haka. Babban bako karo na biyu Allah ya saka da alkhairi a gurguje bari fara kallon maganar Plato na taɓa wannan maganar a nan Malam Umar. Da ka ga ƙididdiga ta nuna daga wata biyar mutum kusan ɗari biyu da ɗaya sun hmm. kashe a aka kashe a wannan jiha misali hmm. wannan kuma ko shakkawa ba ko kaji ne inda ba na mutum ba ne akwai tashin hankali malam umar wannan tana ce jinin ɗan adam kuma illar shi ne wato rashin tabbatar da hukunci lokacin da aka samu wannan janar ɗin soja a wani ƙauye hmm. a gawar shi da sauransu an sa ran tun daga lokacin za a kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli kaga abin ya zo aka bari ya ci gaba wanda wannan jiha ce ta zaman lafiya a duniya duk maturan da ya shigo najeriya a shekarun baya sai ya dangana da jihar plateau mm-hmm. ah, tun da aka zo aka samu matsalar da aka samu ta shekara dubu da daya jihar bata koma hayyacinta ba har yanzu to dole ne sai mahukunta sun yi da gaske na yi primary school a islamiyya primary school a plateau state a lokacin nan da monday da odensi da chuan da azi duk ajin mu ɗaya da su kaga kenan ba wani sabanin cewar dan musulmi ne ba za ka je wannan makaranta ba daga nan muka yi proceeding zuwa roman catholic mission st michael rcm a roman catholic mission kaga ita ma da ali da muhammadu duk suna nan da timoti da garba da waye duk suna da so yanzu kuma an zo an rasa wannan zaman lafiyar sai a kalli menene matsalar ne abin da ya kamata a yi wanda ba shi ake yi ba hmm. me ya sa muka samu kanmu dole ne sai mun cike wannan gidi na siyasa da addini da abin da ya kamata haka kuma kowa ya abin da yake gaban shi wannan yana da matukar muhimmanci ma damar ba za mu yi haka ba to akwai matsala magana da babban bako eh, zan daura a kai shekara ta dubu biyu da ishirin a ranar goma ga watan maris jaridar deport ta yi wani publication take cewar wato shugabannin ma'aikatan gwamnati guda tamanin ne wanda shugaban kasa muhammadu buhari bai ba da aiki ba ma'ana head of agencies guda tamanin to kaga idan yanzu an zo dama daga kwana ɗarin kamar yadda ya faɗa haka ake gane zubi kuma ba a gane zubin ma sai an ga yi kabinet ɗinka hmm. da suwa za ka yi aiki da sauran saboda fatan alkhairi da addu'a da kyautata zato maganar ah, education foundation ni abin da nake kira yin arewa mu yi kokari mu wayar da kan al'ummar mu da matasa tun daga matakin ƙauye mm. akan in daman nan ta zo in ma intanet za a yi to a koya musu in ma wasu ne za su dinga ɗaukan ɗawainiya a cikin yankunan mu suna koya wa al'umma mm. ga yadda ake a da wannan bashi na shi na ilimi to a dinga yi kada mu dinga yaudarar kanmu cewar ba dan mu aka yi ba ba to idan ba dan kai aka yi ba wasu suka kai ba kai ba ko aka bari saboda muna da aiki a gaban mu dole sai mun yi da gaske gwamnati ba ta gudana sai da policy kyawawan manufofi idan an fito da su a kalle su kallo na hikima idan ana so a horar da mutanen mu akan ga yadda tsarin yake to a dau dawainiya wannan hmm. shine ta sadaukarwa da ya kamata mu dinga yi amma mu daina ja da baya muna kokawa cewar ba dan in ba dan kai aka yi ba dan wa aka yi kai ba dan Najeriya ba ne to ya kamata mu hankalta ne eh. dukkan abin da za mu mu wayar da kan al'ummar mu akan dukkan wasu tsare-tsare da aka zo da shi na ci gaban kasa mu samu mu shiga ciki a yi da mu na gode SMB daga to madalla SMB daga Lagos to madalla muna eh. godiya ina jin muna da dan sauran lokaci da zamu fara kira bi wa alaikum salam ana ga fatan ga fatan kun tashi lafiya to ka canza mana suna <laughs> ah, kuma ke ku a eh, to bismillah na na a dai baya muna ina eh. muku fata alkhairi ko da kuma to Sulaiman a dai baya barka da shigowa masha Allah wannan aka yi kuma mm. labarin da tsawon kali na labarin nan da aka ita wata kotu ta yi shira akan wato amma da tsohon eh, mataimakin gwamnan jihar zamfara wanda suka yi aiki tare da matawali. oho eh ya kamata da mun tattauna shi ma mun sha'afa da wannan hmm. labarin kwarai wannan gaskiya ne to duk da dai na ga gwamnan sai magana yana ce kun tauna eh jarida ta dauko ba mu kai ga eh. karantawa ba saboda lokacin eh gaskiya ne to ba matsala a dukkanin alamun gaskiya dai to shi ta wannan gagaduka ita wannan kotu ta bada wannan umarni mu wakilin da muke mana kai shi yanzu me ake ne da wannan hukunci shi ne abin da magani shi ne shin kotun za ta sa mutum da za su biya wata kuma gwamnati ta ce za ta biya shi ma da wato mataimakin gwamna wanda aka daga dai gwamnati ta kare ba zani ko an jima ba ko zai zai faɗi kalma ɗaya akan wannan wannan wata dokoki gaskiya akwai kalubale a ciki wanda gaskiya muna jira da mu ga yadda ita kotu za ta kara kaddamar da irin wannan al'amari wanda za ta cewa yanke hukuncin ga matakin da za a ɗauka akan shi ya canza da a masa ko kuma sauran abubuwan da suka kamata wannan eh. muna jiran mu ga wanda da kotu za ta yi gaskiya ne gaskiya ne to muna godiya to bari mu kara kira na karshe muna da minti nawa hawa agogo na yanzu dai ashirin da daya. Mm. to bismillah assalamu alaikum kira na karshe to idan wannan bai shigo ba bari mu daga wani assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam yawa barka dai fatan kuna lafiya lafiya malam muhammad eh, ya aiki ya gawa to alhamdulillah ya katsina alhamdulillah lafiya to bismillah dama abin da lokacin da nake so in yi game da tallafin mai da ake magana to Allah da gwamnati za ta daure duk da za ta yi irin wannan abin ta rika eh, yin ƙura'ajin ra'ayin jama'a to saboda ƙura'an ra'ayin bin jama'a tana da amfani saboda yanzu kaga haka nan ni ko mutum da zai rike wannan tallafin wallahi na yi sa a baki da a ce a cire tallafin nan. To. Saboda yanzu masara da ake magana a rage ɗari tara fiya ɗaya ba kayan ai wannan abin ɗari shida da hamsin take. To. Ko kuma yanzu akwai ƙauyen da sai sai sati sati mota ke shigowa kuma sai sun samu ƙarin wannan kuɗin ma amma ba za su amfana da wannan cire tallafin bakila. to malam muhammad ka zo da wani sabon al'amari cire tallafin nan da kuke gani wallahi talaka shi zai shafa saboda wallahi wani a gama mamalikin wannan tallafin in ba sa aka yi ba zai same shi ba saboda ta wannan uwa ke dan samun abin da ke gama kowa da wannan tallafi mu dai da Allah duk lokacin da za a yi irin wannan a rika yin ƙura'ajin ra'ayin jama'a ina na tabbata za a yi ƙura'ajin ra'ayin jama'a mafi yawa ba za su zo a jiri shi ba mm-hmm. ko da mutum guda ke ke amfana ya zo a yi fasta wani ya canya kuɗin ma to to wala Muhammad wannan eh, ra'ayin shi ne eh. fashin baki da Allah ya hangi wannan abin da ke akwai <laughs> muna godiya wala <laughs> mawan mai fashin baki ba zai canza a kamarin ba amma dai bari mu je ga to eh na gane na ga a ah, mun fahimce ka ai kawai wannan na abin nan ne kawai hmm. eh, eh insha Allah abin da ke ɗari shida da hamsin ya dawo ɗari tara kuma ana cewa ya sabka wata sabka <laughs> sai mutum bai saya ba to malama muna godiya kware da gaske eh to honorable kaji na manci tambayar eh, lalan da ya yi ko da yake shi eh, smb ma ya kamar ya bada eh, ya bada amsa dogo da ya bada amsa saboda abu ne mutane kaman shi wannan mai magana na na karshe mm. kasan kowa da irin nashi fahimta mm. shi yana gani kamar tallafin man tana taimakawa mm-hmm. ko bai san ba ta eh, taimaka take yi ba mm. to duk gwamnatin da ta zo kaga dana ana ce a cire a janye a janye a mm. janye ba najeriya ne kadai ta cire eh, tallafi ba kenya uganda wasu kasashe har angola mm. duk sun ciccire domin ba ta da wata amfani gara a canza tallafin ta zama abin magana da wani wanda ba mu tauna da ku ba shine na education ah, telephone ba wannan education ah, mutane suna mata wani mummunan fahimta eh saboda a dokokin da aka sa a jikin ai ba tinubu ne ya yi wannan da an yi gama dokokin an zo an ajiye ne president bai yi signing ba mm. shi da ya zo ya gani tana da amfani sai ya sa mata hannu min a bawa yanzu kace an ba mutane loan ba tare da bin wa'innan ka'idodin ba wallahi wani kashewa zai yi mm. ai buhari ya kikiro da wasu abubuwa wanda sadiya umar faruk ta dinga ba wa mutane kuɗi wani sai ya je ya aure wani ya je mm. an ce kebbi state wanda aka ba su na noma wasu sun lalata kuɗi mm. wani ya je ya sayi abin da bai kamata ba duk abubuwan da aka to sa wasu dokoki da sharuɗi dole an haka ba yaro bashi eh, dubu dari biyar ya yi makarantu ya gama ya biya bayan shekara biyu in ya samu aiki hmm. kaga bai samu aiki ba bai fara biya ba eh, kuma lokacin bi darajar kuɗin ma da tunda ba ruwa eh, ba wani ba wani ba wani abin nan sosai amma samu a karban kaga a ce dan talaka sai babanka ba yi da kaza hmm. mamarka ba ta da kaza hmm. kuma ba taba kama ka ba shi ma ba taba kama shi ba sauran su to waɗannan ko baya biyan haraji yanzu in ka bi duk talakan da ake magana na ba mai takardan haraji hmm. mu ma da yake ana cire shine waɗannan guri ne da shi ne eh, talaka zai za su duba a duba sai a yi gyara eh. amma matsa wajen kada wani ya cinye kuɗin don wani ya karba wani zai sa ɗansa ya karba ne sai ya ce ka kudin hmm. mu yi wani abu daban a iya ni da am canza ta ne a ce a bayar gwamnatin ta dinga biya ko da wasu za su ci ma Eh. in dan ya cika ka'ida a ce tu kudin makarantarsa ana biya masa eh, hmm. ba sai an bashi kudin ba amma loan ne zan ce an jami'a ta caje ka kaza da kaza gwamnati ta biya an hmm. ka cika ka'idodin gwamnati ta biya ba abdai baka kudin ba in ka gama dai a ce to ana binka hmm. kaza da zaran ka fara aiki za ka biya kudin to amma in aka ɗauki wannan kudin aka bayar akwai wanda yaransa sun kai shi da biyar a jami'a ko wallahi wasu yanzu haka ba su iya biyan kuɗin school na secondary ma wani bai iya biya ba balle ka zo na na jami'a to in ana so a farfado da ilimi kamar yadda shi shugaba tinubu yake faɗi ba yadda za ka yaƙi eh, ta'addanci da jahilci sai da ilimi don haka yaran nan su yi ilimi to ilimin nan kuma dole ne aka fito da waɗannan tsare-tsaren wannan tsarin fa ba shi yayi ba da ya zo samu ne ga tana da kyau ai akwai abubuwa da yawa ya gani a teburinsa mm. ya ga wanda suke da kyau ya dinga sa mata hannu domin ya taimaka wa mm. ƙasa to honorable mm. a gurguje ban tare ka ba saboda mu a cikin minti biyu wannan hukunci da kotu ta yi na dawo da deputy gwamna da aka tsige a zamfara ya za a yi eh, eh, gwamnatin nan ta kare da yake ni ba lauya ba ne amma na san a doka abinda eh, kotun ta zo take nufi shine kaga za a bashi entitlement dinsa oh, na dibiti gamna da ya shekara takwas mm. wanda ya yi kaga shi ba dibiti gamna ba ne wanda ya karba a hannunsa wato hukuncin ta shafi wannan bangare ne kawai ba wai za a dawo da shi ne a ce yau ka to ka zo oh, ai ba gwamna ba ne balle a ce to ya zai yi yanzu dai entitlement ne to ai wata goma sha shida ne ma daga tsiye shi ne kawai za a ce to gashi tunda an sake wani zaɓe hmm. wani su ci wa'adin da aka yi masan kuma ya kare oh. duk da ni ba lauya ba ne eh. amma wannan gurin shi ana magana kuɗin sallamansa da hakokinsa eh. tun lokacin da aka tsaye da shi har zuwa karewan wa'adin mulki eh, dole a bashi ba wai ya zai zama wai gwamna ba ne kuma ina ga kaji <laughs> <laughs> mm. eh, wannan bayani ina ga lokaci yayi lokaci ya yi mm, muna godiya sosai mm. masu kallon mu a daidai wannan lokaci duka duka inda shirin namu ya zo karshe kenan sai kuma wayewar garin gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu yayin da za mu sada ku da wani sabon shirin a madadina hawa aliyu balasa da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a madadin bakon namu na yau dan siyasa dan kasuwa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum honorable umar musa gital sai kuma mr suleiman da kuma a pamelerin wanda ya nadi wannan shiri wanda suka naɗi wannan shiri yayin da mr gerard kuma ya sa damu da ku to duka duka anan muke ban kwana da ku sai kuma gobe idan allah ya kai mu a ranar juma'a haji babbar rana da wannan muke cewa masala.